بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa. Da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau nawa ga watan Nasara? Yau talatin ga watan shida. Shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. za mu tashi a cikin suratul qasas Allah madaukin sarki ya ce wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha inda عند khayrun wa abqa afala ta'qilun Allah madaukakin sarki ya ce wa ma utitum min shay'in babu wani abu da za a baku a rayuwar duniya ko kuma dukkan wani abu da aka baku a rayuwar duniya maluma sun yi fassara guda biyu duk wani abu da kuka kun samu a wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce famata'ul hayatid duniya to ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya wa zinatuha da kuma ƙawa ƙyalƙyali na rayuwar duniya abinda alkur'ani yake so ya nuna mana shine duk abin da aka samu a duniya to ba mai ɗorewa ba ne wa ma inda Allahi khairun wa abuka amma abin da yake wajen Allah shine aljanna khairun shine fi alkhairi wa abqa sannan shine yafi wanzuwa shine yafi dawwama abinda ake samu a duniya ba mai dawwama bane wannan ne dalilin da yasa rashin hankali ya gama karewa ka miƙe kafa a duniya ka ɗauka cewa baka da matsala rashin hankali ya gama karewa a ciki wannan ne dalilin da yasa qur'ani sai ce famata'ul hayatid dunya wato ita kalmar mata tana ba da ma'ana ta mayuta ta mata'u bihi sun mai zuwa wato abinda sai kana cikin jin daɗinsa ka miƙe ƙafa ka bararraje kana ganin komai yana tafiya daidai lokaci ɗaya kwatsam sai ta ɓare sai ta kife a wannan lokaci wannan abu da kake jin daɗi na rayuwar duniya sai zama ya gushe Allah maɗaukin sarki ya ce yadda rayuwar duniya take kenan ya ku bayin Allah, saboda hatsarin yadda rayuwar duniya wato take rinjaye ɗan adam, wannan ne dalilin da yasa sa Alƙur'ani mai girma duk irin bayanin da zai yi wa ɗan adam don ɗan adam ya fahimci yadda duniya take, da duk irin misalin da ƙur'ani zai ba ɗan adam, don ɗan adam ya gane cewa duniya ba wurin zama ba babu irin misali da bayani da Alƙur'ani mai girma bai yi ba. idan ka ga ka bari wannan duniya ta zamar da kai ko dai ba ka sauraron ƙur'ani mai girma ko kuma ba ka aiki da abin da Alƙur'ani mai girma ya faɗa domin idan kuna karanta Alƙur'ani mai girma za ku ga wani lokaci Qur'ani sai ya siffanta duniya da ciyawa wacce take tsirowa daga ƙasa kamar yadda a cikin suratul kahf Allah ya ce wa drib lahum masalan hayati dunya